لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكره واصيلا da fatan za ku yi imani da Allah ku yi imani da manzansa kuma ku girmama manzansa ku ɗaukaka shi kuma ku tsarkake Allah a farkon yini da kuma ƙarshensa